أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا هدى منذ من شيء بدا مجل سمه لنكي نقرأ كون مصمم ندورة أتخل لتاب ثلاثون سببا للسعادة نبغ مالني الشيخ الدكتور عايد بن عبد الله القرني حفظه الله تعالى والنزيز ومجلس إن شاء الله تعالى نكرأ وما muna cikin za mu tashi a sababu sabi ashar a cikin wannan littafi wato sababi na goma sha bakwai a cikin sababba guda talatin da malam ya rubuta su ya fahimce su a cikin littafin Allah ta'ala da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu da rayuwar magabata na kwarai da kuma gogayya ta rayuwa da shi malam ta. Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu rayuwa mai daɗi a duniya kuma ya ba mu rayuwa mai daɗi a lahira السبب السابع عشر اجن العسل ولا تقتر الخلية سببينا وشا بقي دكي بعد رايوا ميدادي اجن العسل كشازمة ولا تقتر الخلية أما قد كريا متى قد كريا ساقا ba sai ka karya saƙa ba wannan yana nuna fassararsa ka zama mai yin abu cikin sauƙi duk abin da za ka yi shi ka yi shi cikin sauƙi kakka zama mai zafi duk abin za ka yi sai ka yi shi da zafi ka yi abu a cikin sassauci da sassauci ake cin nasara ku shi ne ijini la'asar wala tafsirin khaliyya ka sha zuma kaka balla ko ka ɓata wannan saƙar da take da ita Khaliyya ita ce saƙa wannan saƙar ta zuma ba akwai fara ba akwai farar saƙa akwai kuma da ba farar saƙa ba to arrifku ma kana fi shay'in illa zanahu yin abu da taushi da laushi da tsari bai taba kasancewa a wani abu ba illa zanahu face sai ya sa ma abin ado yanzu wani zubin kofa ce ta ki buɗuwa kawai sai wani yanzu zai ce kawai a balla ko amma da za a ba a natsi sai ga an buɗe ta kuskure aka yi ƙila wajen sa makullin wajen sa mabuɗin ne aka yi kuskure amma wani daga zuwa sai ce a balla ta kawai a yi a balla kawai a shiga kuma ba a kai ga haka ba wa ma nuzi'a min illa shanahu sannan yin abu sannu sannu da sassauci da tsari ba a taba cire shi a cikin wani abu ba face sai ya bata abu shine shanahu sai ya sama abin aibi a shay allin fil khitab ka zama kana da sassauci kana da laushi a cikin magana albasmatu ra'iqatu الرائقة على المحيا كذا كان دبر مشي الرائقة mai ban sha'awa murmushi mai ban sha'awa alil muhayya a fuska ka zama kana da murmushi wannan yana cin abin da ke bada rayuwa mai daɗi alkalimatu tsayyibatu inda liqa Da a ƙarƙashin wannan ka zama kayi magana mai kyau ga mutum idan kuka haɗu da shi ka faɗa masa abin da zai ji daɗi a ransa hadihi hulalun waɗannan wasu tufafi ne asin da asin mansujatun waɗanda aka saƙa su Yarta bi har su'ada mutanen da Allah ya sa za su yi rayuwa mai daɗi su suke sa su ka saba da murmushi ga mutane ka saba da faɗa ma mutane magana mai daɗi ai Allah cewa ya kullun nasi husna bai ce kullun musulmi na husna ba shi yasa ba wa'azi ba ilimi a cikin babu zagi a cikin ilimi da kaji mutum yana zagi yana karatu yana zagi yana cin mutunci to ko dai ba ilimin ko kuma an samu lalura an samu damuwa a cikin karatu amma babu alaka tsakanin zagin mutane da karatu ba su da alaka haka suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bu'ithu la'ana shi ni ba aiko ne a zagin mutane ba suna zagin shi amma bai zagi ya taɓa ramawa kaga shi ne wannan to duk mutanen da suka zama suna da rabu a duniya za su je suke jin daɗin rayuwar duniya kuma za su samu rayuwar lahira mai daɗi to za ka same su murmushi sakin fuska ga mutane magana mai daɗi ga mutane wahiyar sifatul mu'mini kuma siffofin mummuni ke kan nahlati ta Kulu. tsayiban wa tasna'u tsayiban musulmi yana kasancewa kan na halatta kamar kudan zuma ne ta akulu tsayiban zuma ba ta cin abu sai mai kyau sun makuli min kulli samarati haka Allah ya ba ta umarni Allah ya ba umarni ya ba zuma ɗan zuma umarni sun makuli min kulli samarati bula rabbi ki zulula yace yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'u linnas kaga Allah ya ce mata duk wani dan ice mai daɗi to ta ci thumma kuli min kulli samara duk wani ɗan ice mai daɗi to Allah ta'ala ya ba kudan zuma dama ya ci shi sannan kuma ƙarshe ya khuju min butuniha sharabun sannan abin da ke fitowa daga cikinta kai abin da ke fitowa daga cikin ka wari ne wari yake fitowa daga cikin mutum in ko bai zama wari bai zama yana da gafi kamar haratuwa nan, mai so ba amai wani zubin ma aman wari yake da shi to balle kuma babban kaga shi babban wari yake da shi to amma a ɗabi'ar kuma musulmi to ana buƙatar ya kama da zuma ko ya kama da zuma ko zuma ce kama da musulmi ai Allah ta'ala ya ba shi umarni cewa ya ci mai kyau ko ya ayyuhar rusulu kullu min at-tayyibati wa'malu salihan ko ya ayyuhal ladina amanu menene kullu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ka kullu min tayyibati ma razaqnakum so da kaɗan zuma yi kama da mummuni ya akulu tsayiban sannan wa tasna'u tsayiban ta akulu tsayiban wa tasna'u tsayiban za ta ci halal abu mai kyau mai daɗi mai tsafta sannan kuma wata tasna'u tsayiban sannan abin da za ta rika fitarwa za ta rika sana'antawa zumuwanta kenan kuma abu ne mai daɗi shi ma abu ne mai tsarki zuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce magani na cikin abu uku abu na farko da manzo su kuma fara faɗi sai ce ne sharbatu asli sharbatu asli shan zuma zuma tsantsar magani ne a ciki wa inna ma waqa'at ala zahrati wa idha waqa'at ala zahrati idan kaga zuma ya sauka kan wani na fulawa la taqsiruha sai ta sauka lafiya nawa ba za ta balla ba ta ballare shi ko ganye ba za ta lalata ba لأن الله تعالى يؤتي على الرزق ما لا يؤتي على domin Allah yana badawa ya yi kyauta ta hanyar sassauci abinda zai bada ta hanyar zafi in ka ce ta hanyar zafi za ka bi to Allah subhanahu ta'ala baya sa a ci nasara ta wannan hanyar amma idan aka bi mutane a hankali aka sassauta musu shi kenan sai ka ga al'umma tana gyaruwa al'umma tana ci gaba zagin fa manzo Allah su salama akai yahudawa suka zagi manzo Allah kuma sun zuci wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah ko in sun zo wucewa sai su gaida annabi sama da ba da abin da Allah ya gaishe shi ba me suke cewa suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum al-maut suna cewa Allah sa ka mutu haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama dama Allah ya mutu raddi ya ce afa in mitta fahumul khalidun domin Allah ta in Allah ya karɓi ranka to shikenan ku sai su dawwama ai wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba wani wanda aka taɓa samu shi ya dawwama a bankasa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su ce ma manzon sama assalamu alaikum ana saka mutu na na isharan nan ta je su ta fusata kuma kuma hukkalaha ya cancanta ta ji haushi annabi sallallahu alaihi wasallam a zage shi shine sai na na'isha ta fusata sai ta mayar musu bi unfi da tsanani ta ce wa alaikum assalam wa ghadiba Allah alaikum wa la'anakum wa adda lakum azaban azima tace ku ne Allah zai sa ku mutu inannin Allah Allah ya kine muku albarka hushin Allah ya tabbata a gare ku Allah madaukaki ya zinduma ku a cikin wutar jahannama ya tanadar muku azaba mai girma manzalla sama ya ji ta ce ai na ba su amsa sun ce assalamu alaikum na ce wa alaikum ce shi Allah ta ku mutu ni ma na ce kuma Allah ta shike shi ta ce ya ma'aikin Allah baka ji abin da suke cewa ba ne ce na ji na ba su amsa ai na la yakunu fi shay'in illa zara wa la yunza'u min shay'in illa sha'na ai duk abin da za a yi cikin sassauci ta dafa mutum da ruwan sanyi yi a dafa mutum da ruwan sanyi ya abu bala'i da ruwan sanyi a dafa shi yadda bahaushe yake cewa to kaga dan kudan zuma dan kudan zuma bai taɓa hawa wani fure ba ya je karya bishiya ko ya karya resha ko ya karya ganye ma ya tsinko ganye baya yi inna minan nasi man tashra'ibu liqudumihim al'anaq akwai mutanen da kullum wuyaye suna son su risina domin su gan su haɗu da su akwai mutanen da za ka ga mutane na son su haɗu da su wa tashkhasu ila tala'atihim al-absar sannan idanuwansu za su rika wuwulgawa saboda su hango su me yasa wa tuhayyihim al su kuma kullum zukata na gaishe su suna musu jinjina wa tushayyi'uhum al-arwah sannan rayuka kullum suna raka su me yasa annahum mahbubu saboda masoya ne su fi kalamihim saboda maganar da Allah ya ba su akwai wanda saboda maganar sa mutane na son su gan suna son su haɗu da shi in zuwa waje haka za a buɗu a raka shi saboda iya magana da Allah ta'ala ya ba shi ya iya aje magana inda ya cancanta ajiyata Mahabubuna fi kalamihim fi akhdhihim wa in za su karba sun iya karba wa ata'ihim in za su bada sun iya badawa fi bai'ihim wa shara'ihim in ciniki za su ka zo siyayya wajen su zaka ji dadi kamar ka tafi sun baka kaya sun karbe maka kudi sannan ko sai ka ji baka san kwarabu in su suka zo siyayya wajen ka sun iya magana ka ba su kaya kuma ka ji baka san karabu rabu da su fi liqa'ihim hakanan in aka gamu da su ko yaushe wa wada'ihim haka in za a yi ban kwana da su zaka ga ba a san a rabu da su saboda saboda Allah ta'ala ya ba su iya magana da kuma aje ta inda ya cancanta aje ta da kula da waɗanda ake maganganun da su kaga arrisku ke ba arrisku inda iktisabal afdiqa lallai samun abokanai wanda za ka yi rayuwa da su Fannin madhus wani fanni ne na ilimi da ake koyan sa yanzu ana karanta shi a jami'o'i a kasashen sociology a sociology akwai fanni fanni fanni kitabul afdiqa ya za kai ka samu abokanai turawa ga su sun yi rubuce-rubuce da yawa na littafai ya za ka ya za ka ya za ka ka samu abokanai ya za ka ka zama mai soyayya wanda zai zama mutane na kansa fanni ne yana ƙarƙashin fannin zamani da suke cimma fannin tatwirin za fa taksibul Afirka? ya za ka samu abokanai in kai ɗan kasuwa ne in kai lauya ne in kai likita ne in kai malami ne in kai ko ma kai wane ne ya za ka zama kana da soyayya a cikin zukatan mutane mutane na son ka in kai ɗan siyasa ne duka akwai littafai da yawa da aka rubuta ba ɗaya ba ba biyu ba kaga fanni ne yanzu yujiduhu nubala'ul abra amma a musulunci waɗanda suke iya koyon wannan fannin su ne annubala zababbun mutane al'abara waɗanda suka kasance nagartattu ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tara mashi sahabbai sahabban mazan sama guda nawa ne da abokanan shi kuma bi rabbi al-basar an ama an mustawahum al-umri ba tare da an kalli shekarunsu ba wasu sun girma annabi sallallahu alaihi wasallam kaman babbansa abbas abbas ibn abdul muttalib ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam kage ya girme shi sannan wasu sa'o'insa ne irin su sayyidi abubakar radiyallahu anhu wasu kuma kanninsa ne a shekaru wasu kuma a matsayin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma matsayin ma jikokinsa ce amma kuma duk sunansa ɗaya ashab sunansa ashab sunansu sahabbai in an ce ashab su ne waɗanda suke tare da mutum al'imamu abu zu'atar razi rahmatullahi alai ya ce waɗanda manzo Allah sama kawai ya tafi da su aikin hajjin ban kwana sun kai su dubu ɗari da ashirin su dubu ɗari da ashirin wanda manzon sama kawai suka tafi daga madina zuwa makka aka je aka yi aikin hajji banda wanda suka zo daga irin su tsawa'if wasu suka zo waɗannan dai garuruwan da ake da su kafin kafin annabi sama ya rasu to duk akwai sahabban manzon sama wasu daga ƙauyuka sun zo sun yi aikin hajji amma wanda manzon sama ya je da su daga madina su 120 dubu 120 dubu gani ba shi ka ga ashe waɗanda suka iya zama da mutane suka iya mu'amala mai kyau su ne suke jawo mutane su zama a tare da su fahim mahfufu na da'iman duk inda suke za ka ga an jewaye saboda ne saboda an san akwai fa'idar da za a samu a wajensu ba zagin mutane suke ba cin mutuncin mutane suke ba da'iman wa abadan in an ce da'im tutur wa abadan kuma ya doge ba yankewa hmm? za ka same su mahfufu na da'iman wa abadan bi halatin minan nan za ka ga mutane sun giwaye su ko da yaushe in hadaru in sun haɗu da mutane falbishu wal'unsu, unsu sakin fuska take ma mutane suna musu murmushi shine ne wal wal'unsu, sannan kuma suna ɗebe ma mutane cewa za ka faɗa maka magana da za ka ji daɗi za ka faɗa maka magana da za ta yi ma fa'ida a duniya za ka faɗa maka magana da za ta yi maka fa'ida a lahira shi yasa ake ruwaitowa daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu wasu sun daga shi suka ce manzo Allah sun ya yace amma malaman hadisi suka ce in ka ce manzo ya yace to ya zama mawdu'i ya tabbata daga annabi sama ba amma ibnu mas'ud yana cewa al ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalasatuhum ziyada al uqada malamai duk inda suke sune jagorori wal fuqaha usada sannan masana fiqh su ne shuwagabannin wanda ake zuwa a yi musu tambaya su ba da amsa a kowane abu wa mujalasatuhum ziyada sannan duk lokacin da ka zauna da su sai ka ƙaru kana zama da su sai ka ƙaru to kaga abin da ake bukata ke wa in ghabu fa su'alu wa du'a'u in kuma ba su nan ina ma ina wane fa su'al sai aka tambaya ina wane sai baya nan ina yaje kaga tambaya ai ya gari kaza fa du'a'u wa sai a yi musu addu'a ce Allah dai da da shi lafiya Allah dai da da su lafiya kaga in gabu ce fasu'al wa du'a in hagaru fal bishr wa in gabu fasu'al wa du'a in suna nan to za su riƙa ma mutane sakin fuska sannan kuma su ɗebe ma mutane cewa in kuma ba su nan to mutane za su rika tambaya game da su ina wani baya nan sai ai mai addu'a ce to Allah zai dawo mana da shi lafiya kaga sabanin wanda ba wani ko an tambaye zai ce to huta kwana biyar ko sahirna wa nama ar wal musrifu wa kuntu hadith ar fi kulli manzili shina yaban kanta mawaki ce yace sahirna muka kasa bacci muka hira muka hiranta daren mu wa namar rakbu sauran mahaya waɗanda muka zo tare da su sai suka yi bacci bacci ya kwashe su wallan ya musrifu kuma dare ya mana tsawo shine musrif wa kuntu hadisar dakbi kuma ni ne ake tattaunawa kai ba? Tun da muka taso ni ake tattaunawa kai ba. fi kulli manzili duk masaukin da muka sauka muka ci zango to ni ake tsira, ci ina wani bismillah duk abin da za a yi ni ake fara gabatar <laughs> mawaƙi na yaban kansa yana nuna shi masoyi ne a wajen mutane mutane na son ki suna ƙaunarsa saboda ne saboda sa na gari inna ha'ula'i su'ada'a lallai irin waɗannan mutanen waɗanda suka samu babban rabo kuma suke suke rayuwa mai daɗi lahum dusturu akhlaqin suna da wani kundi in an ce dustur shine constitution littafin da aka rubuta shi na ƙa'idojin gudanar da wani tsari shi ne ake ce mashi dustura shi ne dustura to suna da wani kungi na ƙa'idojin kyawawan ɗabi'u runwanuhu taken wannan constitution ɗin nasu da na kyawawan ɗabi'u idfa abin da ahsan kullum ka tunkuɗa damuwa billafi hiya ahsan da hanyar da tafi kyau duk idan za a yi gyara to a zaɓi hanyar da ake ganin tafi kyau hanyar duk da tafi kyau to ita ya kamata a zaɓa ga hanya mai kyau ga hanya mummuna ga hanyar da duk tafi kyau to a zaɓi mafi kyau mafi kyau ka a ɗau mai kyan ma sannan balle mummuna wacce ta fi kyau ita za a ɗauka a yi aiki da ita idfa abillati hi ahsan a tunkuɗa damuwa da duk hanyar da ta fi kyau wacce ta fi kyau a zaɓo sannan idan lazi bai na kaubai na huwa dawato in kana bin wannan tsarin sai ya zama wanda ya kasance akwai gaba tsakaninka da shi sai ya zama ka annahu waliyul habib sai ya zama wani masoyinka hamid mai zafafa maka soyayya shi ne hamid ai an ce ma masoyi hamid saboda yadda soyayya ke tafafata a zuciyarsa baya iya haƙuri bai ga masoyinsa ba shi yasa can Allah ta'ala a lahira ya ce wala yas'alu hamimun hamima tafafata kuma shi yasa kuma sai aka kira abun shan ƴan wuta sai aka kira shi hamim fi samumin wa hamim samum kaga abincinsu kenan da za a rika ba su yana makara shi hamim shi kuma abin da za a rika ba shi ba su suna sha yana kwashe musu naman fuska tun kafin su sha Wani iya billah to ka annahu waliyun hamim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka yi gaba da shi za ka iya kirga su amma daga baya sai ga sun fi kowa soyayya da shi na Umar radiyallahu anhu akwai gabar da bai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin ya musulunta ai ai gaba ma ta kai shi ya musulunta ranar da yaje zai musulunta da tsiya ya tafi alo tsiya alo danja amma kuma sai Allah madaukaki ke sa ranar zai musulunta alo tsiya alo danja ya shi shi a balla kofa shi ba za a buɗe mishi ba zai balla kofa ka ce a buɗe mishi duk abin da ya zo da shi a saurare shi yana zuwa ya zo tarar da ana karanta baha ma an zalna alaikal ƙwa'ana da tashfa illa ta kira ta liman yakhsha kawai sai zuce shi ta rawa kuma nan take musulunta a wannan ranar ya musulunta to tun daga ranar da ya musulunta soyayya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam karuwa take ko raguwa karuwa take tana nukuwa kaga kyawawan hali ce fahim yamtaqsuna al-ahqada zaka gansu suna tsotsar al-ahqada bi atifatihim su tsotsi al-ahqad kulli kulli da gilli da makiyansu ke musu bi atifatihim al-jayyasha da ɗabi'arsu ta cikin zuciyarsu jayyasha mai yawo a cikin zukatan mutane saboda sassaucinsu ka munana musu ka zage su su kuma shi kenan sai su baka kyauta wata rana aka zo aka ce ma limamu al-hassan al-basri wani mutum yana su dura mushi a shari'a shi kenan kawai sai limamu al-hassan al-basri sai ya samu wasu kaya masu kyau ya diddika sababbi sai ya aika masa da su can sai gashi ya zo an ce min kana ta zagi na ne to shine na fara saka maka saboda ni da kake diban ka aikin alheri ni da kake kake son kai min tari a lahira kana son ka min tari a lahira ya kamata in baka tukuici tun a duniya kyauta fa za ka min a lahira kana za ka min kyauta a lahira shi yasa na maka tukuici tun a duniya ne kuma kaga an mushi magana ta masu hankali In yana da hankali sai ya gane wahimnihimu dafi'i sannan kuma da haƙurinsu da suke da shi mai ɗini in ka musu ka zage su sai su shanye wa safhihimul bariya da kuma yadda suke kau da kai wanda ya kubuta daga ramawa fasahi safhal jamil ba suna kau da kai Wanda waɗannan ɗabi'un suna da wahala amma ba abin da yake su daɗi ba abin da yake su daɗi kuma ko da mutane ba su gane ka ba wani zubin sai ka mata sannan za su gane ka za akwai wani cikin gwamnatin nan da ya mutu kwanakin baya ba zagin da ba abin amma bai taɓa wani raddi ba ni dai ban taɓa ji ba kuma ban taba karantawa ba amma ba wanda ake zagin shi a gwamnatin nan ta ja ta ta ta ƙasar nan ta maka masa kun san shi ya rasu Allah gafarta masa ba wanda ake zagi kamar shi amma aka ce ka kawo ranar da ya mayar da wani martani to an ka asamin babba da ya mutu kuma zaka yi sai mutane suna cewa shi wai duk shi ne ma yake hana a wasu abubuwa mara kyau wai a ƙasar kai wannan duniya ta ma akwai ban mamaki a cikin ta kuma dama ga shi da fararen kaya kullum bai taba ma wani raddi ba ni dai ban taba ji ba ko akwai wanda ya taba ji a cikin bai taɓa mai da martani ba ka ce wai ga abin da ya taɓa cewa an ce game da shi kuma fa yana ji duk zagin da ake masa na tabbatar da yana ji amma bai taɓa mai da martani ba to kaga sai bayan ya mutu da aka gane waliyi ne shi ne wannan malam ibn taymiya da kake jin wasu suna zagin shi waɗanda ba su san shi ba da wuya ka samu a tarihi wani malamin da ya sha baƙar wahala ta gaba a masa amma bai taɓa ramawa ba akwai alƙalin da ya taɓa yanke masa hukuncin kisa kuma ya bi hanyar da zai bi sai an kashe malam ibn taymiya ya je ga wajen sarki ana nan ana nan kawai ba a zartar da hukuncin ba sai Allah ya kawo juyin mulki aka samu juyin mulki me faru aka samu juyin mulki ana samun juyin mulki sai gwamnati ta juya shi kuma wanda ya hau mulkin zai zama masoyin ibn taymiya abu na farko da ya fara yi shine alƙalin nan da ya sanye gaba da malamin taymiya ya ce ma malamin taymiya ne kake so a yi da shi ya ce ka ƙara mashi matsayi ya yana high court misali yana high court ka kai shi a fil ce saboda me ce malami ne to ga abin da ya maka ya ce wannan ni ya mawa saboda ni akwai abin da na masa kuma yanzu kaga ba abin da zai yi da ni yanzu ba abin da zai iya mu yace saboda haka ka bashi ka kara mishi matsayi kaga fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyun halim yanzu wannan alƙalin ya zai ga malami ibnu taymiya ya kuma rasu aka zo ana shafa gawarsa ana cewa waliyi in ka shafo sai wani ya shafo ka in ka shafo wancan ma ya shafo sai ka shafo ya ce na shafo wanda ya shafo wanda ya shafo sai shi ma a shafa shi in na gaba ya gaba da ya gama da shi ce ka shafa ya ce na shafo wajen wanda ya shafo a wajen wanda ya shafa wanda ya shafa wanda ya shafa shi ma sai a shafa shi <laughs> eh, ana neman albarka ka gani Allah shi kyauta Allah ya ganar da mu ya tana saunar isa'ata suna da gangan suke manta shi ne ya tana sauna bayan sauna ba da gangan suke mantawa da munanan aikin da mutane suka musu ba wai sun manta a zuciyarsu ba amma za su kamar sun manta shi ne a tanasi wa yahfazuna zunar ihsan kuma suna haddace kyakkyawan abinda aka musu na kyautatawa ba su mantawa da shi Ta murrubi ne mulkalimatun nabiya za ka ga an miyagun maganganu munana sun zo sun wuce ta kansu fala talidu azanahu amma ba za su bari su shiga kunnuwansu ba ko sun ji ba za su ji ba bal tadhabu ba'idan hunaka ila ghairi raj'ati sai dai waɗannan miyagun kalmomin za su wuce can yasa da su ba tare da sun dawo wajen su sun waiwaye su ba kun fi rahatin za su zauna a cikin hutu eh, za su zauna cikin hutu wanda ya zage ka ba ka ji ba ya fi sauƙi fiye da wanda zai zo ya ruwaito maka zagi domin shi ne ya kawo maka damuwa kafin ka ji ba ka da damuwa amma ranar da aka baka labarin, ai wani ya zazzage ka ya ci mutuncinka to ranar ya sa maka damuwa to ga gara wanda ya zage ka da wanda ya kawo maka riwayar zagi in baka ji zagi ba baka da damuwa kun fi rahatin suna cikin hutu wannan su min hun fi amne Kuma mutane sun amintu daga sharrin ba su cutar da kowa wal na minhum fi salamin kuma sannan musulmai daga cikin mutane fi salamin a game da su suna cikin aminci ba su cutar da kowa dama kuma manzala suna ya ce al muslimu musulmin gaske shine mai zuwa masallaci kullum kullum kawai a ah. man salima muslimuna shine wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshen sa bai zagin kowa bai gulma da kowa bai cin naman kowa wa yadihi sannan baya cutar da kowa da hannunsa baya dukan wanda bai cancanta a duke shi ba baya dauke kudin wanda bai cancanta a ɗauki kudin sa ba baya cutar da mutane baya nuna da hannu domin hannu ma wani zuwa yana lambu yana hamsu eh, yana yafaci yana nune Wani mu'minu man amilahu an-nasu ala dima'ihim sannan mu'mini shine wanda mutane suka kubuta suka amintu a game da shi daga jininsu? ba sa jin tsoron cewa zai zuba musu da jini wa amwalihim sannan da dukiyoyinsu wadannan abubuwan su ne al'umma tsare su babban abu ne a tsare ma mutane jina jinanansu a tsare musu dukiyoyinsu in mutane aka musu wannan sun samu mafi girman abin da suke nema su rayu ba sa jin tsoron wani ya kashe su ba sa tsoron wani ya karce su ko wani ya yanke su ko wani ya tare su ko wani ya harbe su ba sa jin tsoro sannan kuma dukiyoyinsu ba sa jin tsoron cewa za a zo a ɗauke musu dukiyoyi wannan babban aiki Allah ka ba wa shugabannin mai iko inna Allah ni an asila man qata'ani manzala su sama yace Allah ya umarce ni da insa da zumuntar wanda ya yanke zumuntata wa an afu amman zalamani sannan wanda ya zalunce ni kuma in yafe masa wa an utiya man haramani sannan wanda bai bani ba in bashi ji musulunci yanzu duk waɗannan ɗabi'un dan Allah da muna ɗaukar su ne aiki da siya za mu zauna ku duba wannan wanda ya daɗe bai kira ka ba kai ɗauki waya ka kira shi kai mai text wanda ya daɗe bai zo wajen ka ba kai ka je wajensa wanda ya zalunce ka ka yafe masa wanda kai kake tsammanin ya baka sai bai baka ba kai ka dauka ka bashi ai bahaushe ya ce ko baka iya kyauta baka ba mai baka ko to to to wanda bai baka ba ma ka bashi wal kadhimin al ghaiz sannan Allah ta'ala ya siffanta sai ce sune wanda suke shanya fushi in fushi ya taso musu ya tunko musu ba su aiwatar da shi sai su shanye a zuciyarsu wal afina 'anil nasi kuma sune wanda suke yafe ma mutane bashir ha'ula'i bi thawabin ajil mala yace kai bishara ga irin masu waɗannan sufofin bi sawabin ajil da lada wanda ya kasance na gaggawa min kumanina za su samu natsuwa a rayuwa za su samu kwanciyar hankali wa sakinati da natsuwa wal hudu da kaman kai za ga ba su da hargido a rayuwarsu man salama an-nasa yaslam min ghawailihim wa nama wa huwa qari'ul jazlan ji abul fatih busti rahmatullahi alai ya ce man salaman Nata, duk mutumin da ya zauna da mutane lafiya yaslam min gawa'ilihim ba awa'ilihim ba ne gawa'ilihim zai kubuta daga sharruransu gawa'il jam'u ga'ila wal ga'ilatu sharru duk in ka zauna lafiya da mutane to za ka kubuta daga sharru domin idan wani daga cikin sini ya cutar da kai to a nan take za a samu wanda shi kuma zai ba ka kariya ba za su haɗe ma kai ba daidai lokacin da wani zai ɗaga ya ce kai ba mutumin kirki ba ne wani zai ce kai ne ba mutumin kirki ba wani ba mu san shi da komai ba illa alheri ba mu taɓa jin wani ya zage shi ba sai kai kaga Allah kawo maka wanda zai baka kariya ke wanama kuma wanda ya zauna da mutane lafiya zai rika bacci wa huwa qari'ul ayn idanuwansa cikin natsuwa baya jin tsoron abin da zai faru da shi jazlanu kuma zai rayu a matsayin mai farin ciki zai rayu a matsayin mai farin ciki duk mutumin da ya zauna da mutane lafiya to abin sakamakon da zai samu ke yaslam min gawa irihim wa asha wa huwa qari'ul ayn jazlanu. Hmm? wannan baiti ne mai mahimmanci baitotan abul fatil busti a nuniyarsa wata ƙasida ce mutamayyiza ta daba mun taba karanta ta baitotanta 60 da wani abu ko waɗannan baitotan darussa ne masu yawa na zamantakewar rayuwa kowane baiti daga ciki wannan ɗaya daga ciki wa bashirhum bi sawabin ukhrawiyyin sannan kai ma'ir masu kyawawan ɗabi'u bishara da sawabin bi sawabin ukhrawi da lada wanda yake na lahira ƙabirin kuma babba fi jiwari rabbin gafuri za su yi makwabtaka da ubangiji mai gafara fi jannatin wani har a cikin aljannatai wani har da ƙorama fi maka'adu sidikin a kujera ta gaskiya wajen zama mazauni na gaskiya inda malikin mukutadir inda malikin mukutadir a wajen a wajen sarki wanda ya kasance mai iko Allah ce to wace makwabtaka tafi wannan wace makwabtaka tafi wannan eh? in mutum yana zaune a unguwar manya alfahari yake unguwar mu ɗaya da gwamna unguwar mu ɗaya da ciyaman unguwar mu ɗaya da minista wani hatta tsaro sai ka ga kawai kullum sojoji na yawo a unguwar kawai kawai ku rika tafawa da sojoji sojoji masu tsaro kawai da kazo sun san ka kai ma dan layin ne in kana da yan mota ka kai musu ɗiɗi musamman ma da ka dan zo wucewa wata rana in ka dan yi ciniki da yawa ko ka dan samu abin nan kawai ka dan jefa musu wasu yan farare za ka ga zaman za ka za ka ji daɗi ka gani a sababu samin kun wannan wannan sababin yana da daɗi shi ma السبب الثامن عشر على بذكر الله تطمئن القلوب على قصورارا بذكر الله تطمئن القلوب da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa kamar Allah subhanahu wataala ya ji mutane suna ta tattaunawa ne an zo an haɗu ana ta musu wani yana cewa shi abin da ke sa zuciya shi ta kwanta shine kalli da ko ba ka mutane suke ba wani sai ce a shi abin da yake ba shi sha'awa shi ne kalli kwallo wani kuma ya ce a shi abin da ya fi ba shi sha'awa shi ne kalli fim na animal kowa da ya faɗi ra'ayinsa sai Allah ce ala duk shi kowa ya shi duk ba daidai kuke kai ba dukkaninku da kuka faɗi abin da kuka faɗi ba daidai ba ne bi zikirillahi tatma'innul ƙulu da ambatan Allah ne kawai wannan a taƙdimu wata akhir lil ikhtisar kamar Allah ya a larabcin ala tatma qulub bi dhikrillah to malamai suka ce taqdimu ma haqquhu ta'khiru dalalatan ala al ikhtisar idan ka gabatar da abin da ya kamata ka jinkirta shi to yana nuna ka keɓance abin shi kadai ne eh eh a gidana nake cin abinci a gidana nake cin abinci me bambancin shi da ina cin abinci a gidana a gidana nake cin abinci ku ji hausa a gidana nake cin abinci ina cin abinci a gidana me bambancin su in ka kirga harfan kalmomin sun saba a gidana nake cin abinci ina cin abinci a gidana kayan ko da ɗan bambancin kaɗan ne bai wuce kalma ɗaya ba to amma me ya bambanta su wanda yake na fili Kalma, jumlar farko tana nuna a gidanka kawai kake ci ba ka zuwa ko ina <laughs> amma wancan fa shi ina cin abinci a gidana wani lokaci ke to ke na kaga sai Allah ta'ala shi ala bi zikrillah tatma'innul qulub ay ala tatma'innul qulub bi zikrillah shine larabcin amma saboda Allah ya keɓe cewa ba abin da ke ba da natsuwa ya ba da kwanciyar hankali sai ambatansa sai ya gabatar da ambatan sannan sai ya faɗi kuma abin da ambatan yake haifarwa ala bi zikirin lahi kai ku saurara ku natsu ku saurara ku ji bi zikirin lahi da ambatan Allah ne kawai ta kuma in nurkulu zukata suke samun natsuwa duk wani abu zai baka natsuwa ba idan baka ambatan Allah ta'ala ambatan Allah fara daga tsara dokokinsa halalan wa haraman halal da haram kiyaye aƙida ta musulunci kiyaye mu'amala mai kyau da mutane kiyaye kyawawan ɗabi'u sannan kuma me sannan ambatan Allah da ma'anar kayi da baki kuma kayi a zuciya as-sidqu habibullahi ita gaskiya da kake ganin ta masoyiyar Allah ce Allah na santa domin shi kanshi ya siffanti da ita zalika jazainahum bi baghyihim azalamu wa inna lafadiqun ko zalika jazainahum bima kafaru aw zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun kaga wa inna la sadiqun Allah ta'ala ce mu masu gaskiya ne wa inna lallai mu la sadiqun wallahi masu gaskiya ne ashe daga cikin sifofin Allah akwai Allah ya siffantu da gaskiya sannan ya siffanta annabawansa da cewa masu gaskiya ne wasarahatu sabunul qulubi sannan as-saraha yin abu balo balo kakka zama mai nuku nuku sabunul qulub wannan fitowa fili din yi abu shine yake wanke maka zuciya kaman sabulu wat tajribatu burhanu nan shimfiɗa yake mana ba wat tajribatu burhanu sannan gogayya ta rayuwa ka gwada abu ka gwada abu ka gane shi hujja wa ra'idu la yaqdibu ahda sannan kuma shugaba jagora na Allah da annabi baya ma shugaban baya ma talakawan ta ƙarya shi za sifa ta farko ta rashin cancantar mutum ya zama shugaba shi ne ya zama makaryaci in ya zama makaryaci ba abin da zai iya muku sifa farko kenan da ya kamata a tantance wanda ya kamata a zaɓe shi yana da gaskiya eh, yana da gaskiya to ya ci nan to ba su kenan ba sai kuma a duba sauran su sufofi walam yujad amalun ba a taɓa samun wani aiki ba ashraha lissadri da ya fi wanke zuci ƙirji wa a'azama lil kuma ya fi girman lada ka zikiri kamar ambatan Allah ji sai da ya maka wannan shimfiɗa sai maka gaskiya Allah na san ta zan faɗe ta sannan in fito fili in faɗa maka ita wani abu ne da ke wanke zuciya kamar yadda sabulu yake wanke tufafi sannan kuma abin da aka gwada aka gani shine hujja sannan kuma ai shugaban mutane baya musu ƙarya to ga abin da nake son faɗa maka ba a taɓa samun wani aiki da ya fi wanke ƙirji ba ya sa ƙirjin mutum ya zauna lafiya lau kuma ya girmama ladan mutum a wajen Allah ta'ala kamar ambatan Allah ambatan Allah fadkuruni abkurku abinda Allah ta'ala ce in kai zai ma ni a ku ambace ni zan ambace ku jiya mun buga misali na shugaban ƙasa ne zai ambaci sunanka a cabinet ɗinsa a national council meeting da ake duk mako-mako ya za ka ji a ranka tunan Allah ne zai ambace ka jalla jalalu ubangijin shugaban ƙasa ubangijin shugabannin ƙasashe wanda ya halicce su ya ara masu mulki shi ne zai ambace ka wa dhikruhu subhanahu kaga ambatan Allah mai tsarki jannatuhu fi ardihi wallahi aljanna Allah ce a kasa aljannar Allah ne a ban kasa man lam yadkhul halam yadkhul jannata al-akhirah duk wanda bai shiga cikin aljannar duniyar nan ba ta ambatan Allah wallahi ba zai shiga ta lahira baka ji daɗi a duniya ba baka ambaci Allah ba to ba ka ba aljannar lahira shine malai ibn taymiya yake cewa wallahi mukan tsinci kanmu a duniya a cikin wani yanayi da ƴaƴan masu mulki sun san irin daɗin da muke ji da jadaluna alaihi walau bi saifi yace wallahi da sun zo sun nemi su kwace mana wannan daɗin ko da da makami ne ni ba to ka shiga bacin rai akwai zikirin da za ka yi za ka shiga ban daki akwai ambatan Allah ka fito akwai ambatan Allah za ka yi bacci ambatan Allah to me kake so zuciyarka ta zama abu na bata maka rai ba akwai ambatan Allah da za ka yi kana fushi kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi ya tafi ai annabi sama a hadisi muttafaqun alayhi ya ga wani yana fushi yana kufida. yana ta fashi manzon su ne ce wallahi na san kalmar da da zai faɗe ta to sai abin da yake ji na damuwa ya tafi masa da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da fushin sa ya tafi to fushi wannan an kai gama a gama ganin sa kuma ka gwada ka ga haka bai ma ba sai dai zuciyarka ta mutum makasar kulubuhun min ba'ad zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa in zuciyar mutum ta fi dutse ke kashewa to duk ambatan Allah ba zai masa amfani ba wa huwa inqadun lin kuma wallahi zikirin Allah tsamun rai ne min ausabiha daga wahalhalin rai wa at'abiha da kuma gajiya min yawa da rayuwa ke sama rai wa tsirabiha Hmm? da kuma raurawar da rai ke yi ko zuciya balbuwa huwa kai wata hanya ce muyassarun da aka sauƙaƙa maka muktasarun wadda aka taƙaita ta ila kulli fauzin zuwa ga kowane rabuwa, wa da kuma kowane babbar in kana neman ka samu hanya da za ta ɓullar da kai ka ci nasara a rayuwa sai ka zama mai ambatan Allah <laughs> ka zama mai ambatan Allah yanzu ko babu addu'a talauci akwai ta addu'a maganin talauci manzalla su sama yana yi babu addu'a maganin bashi akwai ta manzalla su sama yana yi manzalla sama yana yi duk in ka duba littafan zikiri ga sanan an ambace su to ya za ka zo na cikin bakin ciki da wawinal الوحد ka je ka duba kundaye na wahayi wato sun littafan sunna litara fawaida zikir domin ka ga fa'idojin zikiri malam ibn qayyim ya ambaci 80 da wani abu a cikin littafin sa alwabil sayyib wa rashi'ul kalim at-tayyib fa'idojin zikiri ɗaya bayan ɗaya da nasusan da suke goyon bayan su in kai zikiri kaza zai faru da kai in kai zai faru da kaza in kai zai faru da kai in kai kaza zai faru da kai sai da lissafo 80 da wani abu duka fa'idoji ne na ambatan Allah to ya za mutum ya zauna baya yi zuciya shi kawai shi kenan ta bushe wajen ma'al ayyami balsamahu ka ɗauki manda manda ba maganin ciwon ciki ba kenan to ka je ka gwada zikiri maganin magani a zikiri a matsayin balsam a matsayin manda litanala shifa'a za ka samu waraka hatta har abada yi e, ka riƙe azka to shi kan shi rashin lafiya ne akwai zikin manzala sama ya ce duk mutumin da ya je gai da mara lafiya in dai ajalinsa bai zo ba kuma ya tsakka niyya ya masa addu'a ya ce as'alullah al'azim rabbal arshi al'azim an yashfiyaka so bakwai illa afahu Allah ta'ala min zalika marad sai Allah ya warkar da wannan mara lafiyan daga ciwon da yake yi wato mu 'yan gata ne duk daɗin da kake nema akwai shi a musulunci nan Ke yasa wallahi wanda bai san shi ba ya cuci kanshi ya cuci kanshi in kana ganin mutumin da bai koyan addini sai kai mamaki wai ya yake rayuwa إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس هكذا هكما يتي إذا مرضنا إن مقيرش اللاتية تداوينا بذكركم سيم سيم ما جنيد أنبتنكم kawai ambatan ku zami kawai ah, wani fa bai da lafiya sunan masoyin shi aka faɗa ya warke irin ciwon nan da saurayi da budurwa suke yi wanda suka shiga suka yi fana'i a cikin a cikin a cikin a cikin makarantar soyayya sai rashin lafiya sai rashin lafiya da sun haɗu da juna sai su warke ka gani wa kuma wata ran mu a hayanan wani lokaci fa take su kawai sai rayuwa ta rikice mana to daga Allah ya kamata a faɗa mu haka ta maridna tadawaina bi kuma wa ku zikira a hayanan fannin take idan baka da lafiya ka ambaci Allah madaukakin sarki bi dhikrihi subhanahu da ambatan Allah ne mai tsarki tanqashu suhbul khawf giragizan sararin samaniya tsoro take yayewa wal faz'i da kuma firgici da razani wal hammi da bakin ciki wal huzni da damuwa idan kana ambatan Allah subhanahu wataala baka da tsoro baka da tsoro bi zikrihi tuzahu jibalul kurdi kurdi bi zikrihi da ambatan Allah ne tuzahu jibalul furaji ake gurgusar da duwatsun bakin ciki wal ghammi da damuwa wal da kuma bakin ciki wala ajaba babu mamaki an yarta hazzakiruna kaga masu ambatan Allah suna hutawar su fa hadha huwa al-asl al-asim wannan shine tushe na tushe lakin al-ajaba al-ijaba sai dai abun ban mamaki ne girma mai ban ban mamaki Kai kai ishu al-ghafiluna an dhikrihi wai ka je ka tambaya wai wai masu rafkana game da ambatan Allah su ya suke rayuwa wai ya suke rayuwa mutum kawai bai shiga bayi kawai sai ya fito wai ya yake ai bayan gidan ma ba zai ma daɗi ba shi kan shi bayan gida akwai yanayin yinsa mai daɗi yanzu idan cikin mutum ya kulle ya rika bayan gidan ya rika zubo ma mutum ko ya rika faɗowa kamar irin na akuya ya mutum yake ji da daɗi ba daɗi cikin mutum a marɗe to wai wanda zai shiga ban ɗaki bai ambaci Allah ba sai dai ya fito ya yake yi ya yake ji mutumin da zai dawo zai kwanta bacci bai san yadda ya kwanta ba ba ambatan Allah wai ya yake bacci mutumin da zai ci abinci bai yi bismillah ba wai ya yake ji mutumin da zai ci abinci ya gama kawai ya ce a ah, kawai ya gyatsa bai ci alhamdulillah ba wai ya yake ji duka tambayi wannan mutumin da kawai zai fita gida bai san yadda ya fita ba kawai ya yake ji ba zikirin fita gida amwatun ghairu haya wallahi barka ji amsar kawai su matattu ne mushi ya yiwu ba rayayyu su kuma ba yanayi yashuruna a suna ko ba su ranar da za a tashe su ba ya man shaqal arqa ya wanda yake fama da rashin bacci shine al'araq rashin bacci wa baka min al'adar sannan kuma ya kuka saboda raɗaɗin rayuwa wa tafajja min al sannan ya rikice ya shiga ragani saboda ababen da suke faruwa da shi a rayuwa wa ramatul khutubu sannan kuma wahalhalin rayuwa suka ɗauke suke jifa da shi a wani rani har bismihim al-muqaddas ka zo maza maza ka rika ambatan sunan Allah mai tsarki hal ta'lamu da hutaniya. shin in ka ambaci Allah ka san Allah na da safara in ka kira Allah sai wani ya amsa Allah shi kadai yake da sunaye irin nasa so daga ka kira shi Allahu akbar kullu hammin yanjali an qalbi kulli mukabbirin wa muhallili Allahu akbar malai Allah ya fi kowa girma kullu hannun yanjali in ka ce Allahu akbar kowace damuwa sai ta kwaranye maka an kalbi kulli mukabbiri daga zuciyar dukkan mutumin da yake takbir in ka ce Allahu akbar sai bakin ciki ya tafi wa muhallili da kuma wanda zai ce la ilaha illallah in ka faɗi waɗannan so sai ka ji bakin ciki ya tafi maka ka tuno Allah ya fi kowa girma kana kallon masu girma a garinku ka ƙara ta ka tafi jihar ka ƙara ta ka tafi ƙasarku duk suna da girma waɗannan ko to kawai sai ka tuno ashe akwai akbar wanda ya fi su gabaki ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala bi qadri iktsarika min dhikrihi gwaggwadon yadda ka yawaita ambatan Allah yan basitu khatiruka zuciyarka za ta yalwa shine khatir yahdu qalbuka zuciyarka za ta natsu tas'adu nafsuka ranka zai samu rayuwa mai daɗi yartahu zamiruka zuciyarka za ta huta li'anna fi zikrihi jalla fi ula domin a cikin ambatan Allah madaukakin sarki akwai ma'aniyar tawakkuli alai akwai siffofi na dogaro gare shi in kana ambatan Allah ka dogara ga Allah ke hmm? bihi sannan kuma ka amintu da Allah kenan wal i'timadu alayhi kuma sannan ka dogara gare shi kenan shine madogararka Hmm? fa huwa Iza idza shi Allah kusa yake idan aka kira shi sami'un idza nudiya kuma yana jin aka kira shi mujibun idza su'ila sannan yana amsawa idan aka tambaye shi aka roƙe shi fadra ka kankantar da kai wa ka kaskantar da kai ka rufunar da goshin ka gare shi wa ka zama ka takura maka wajen binsa. Hmm? wa rajjib ismahu at-tayyib al-mubaraka ka rika maimaita sunan Allah at-tayyib mai sarki al-mubarak mai albarka ala lisanika a harshenka sana'a kana ne yi ma Allah kiraya wa madaha kana yabansa wa du'a'an kana roƙonsa wa su'alan kana tambayarsa wa istighfaran kana neman gafararsa kaga dinnan yana nuna maka nau'ukan digiri ne wa sawfa tajidu bi hawlihi da dabara Allah wa hi da karfinsa zaka samu as ta rayuwa mai dadi wal amna kuma zaka samu aminci da tsaro was surura da farin ciki wal nura da haske wal hudura da farin ciki atahumullahu thawabad dunya Allah ta'ala ya ba bayinsa thawabad dunya ladan duniya sai lada a duniya wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamako na lahira in ka ba Allah ka ambaci Allah ka tsara dokokinsa kana ambatansa to Allah zai baka rayuwa mai kyau a duniya kuma ya baka rayuwa mai kyau a lahira sau da ka marita zikiri zikirin da ya fi kowanne shi ne karatun alkur'ani kakka zama ƙur'ani ba yi da lokaci ba ka da lokacin ƙur'ani ƙur'ani ya zama abokinka ko da yaushe ko da yaushe kuma ga yana Allah ka mana sauki ga yana a wayarka ga applications ne ƙur'ani complete ka kalla ka karanta kuma da na saurawa. to me mutum yake yake yake wace wujja kuma mutum yake da ita amma sai mutum ya tsallake wannan kuma ya tafi wasu ababen da za su ja masa bala'i a duniya su ja masa bala'i a lahira eh. sannan ga ƙur'anai nan duk inda ka shiga in masallaci ta shigo ga ƙur'anai nan don ma ana sacewa ana kullewa wani zuba ko mutum ya kwashe ƙur'ani ya ga na an rubuta na masallaci kaza ne sai ya je ya goge ya saida ƙur'anin da ake saidawa dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya je ya saida shi ɗari biyu lashe mu Allah ganar da mu mun samu sabubba guda goma sha takwas a cikin sabubba guda talatin gobe ne kuma insha Allah ta'ala za mu sallama mu rabu so daga goben mun zo za mu ga abin da za mu iya yi in muka yi abin da za mu yi muka ƙara biyu sun zama da sun zama ashirin insha Allah sai mu bashi in an samu wata dama ko bayan azumi sai a ƙara ta ko kuma da yadda ta yi Allah ya taimake mu amma muna fata a goban in muka yi biyan su sauran guda goma za mu faɗe su mu ɗan yi bayani a kansu don suna da fa'idodi su ma kaga wani musamman na musamman na ashirin da biyar fasabarun jamil kaga fasabarun jamil ɗin nan juriya juriya mai kyau in ba juriya ba abinda za ka iya a rayuwa sai an juri Allah shirye mu Allah ganar da mu Allah ba mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira Allah ya kwarin mana da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu ya ƙara ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shirye zuriyar mu Allah ya gafarta mu iyayen mu waɗanda suke da rai kuma Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba shi wa gabanin mu tausayi sa musu rahma a cikin zuciyarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so a musu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته